من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإسان إلى يوم الدين wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ci gaba da tafsirin mu na watan Ramadan shekara 1442 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina wanda daidai da shekara 2021 miladiya a yau insha Allah za mu yi majalisi na goma sha shida kuma muna cikin suratun nisa'i a jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta ɗari da goma sha shida yau kuma za mu tashi a farkon aya ta ɗari da goma sha bakwai inda ubangiji ta lake cewa in ya da'una min dunihi illa inasa in ya da'una min dunihi illa inasa wa in ya da'una illa shaitanan marida la'anahu Allah وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا Ubangiji ta ya ce, In yi da'una min tunihi, ba komai suke bautawa ba, koma bayan Allah illa inasa, face gumaka masu sunan mata, wa in yi da'una ba komai suke bautawa ba illa shaitanan marida, face shaitan wanda yake mai taurin kai. dukkan mai bautan gunki ya sani yana bautawa shaidan ne domin shaidan ne ya kawata masa bautawa gunkin yake bauta masa karshen dai zai koma dai cewa shaidan yake bautawa bangiji ta'ala ya ce kafirai suna bautawa gumaka masu sunan mata Zaman allata da uzza da uzza da manata kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa cikin suratun Najam, afara'aytumul lata wal uzza wa manata Salisa al-ukhra ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة بيزة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان Ubangiji ta lafe ku ba ni labarin manya-manyan gumakan nan da kuke bautawa, lata da uzza da manata, waye ba ku izinin ku bauta musu. Akwai ayar da ta sauka ko wani littafi da ya ce su abin bauta ne babu, Allah ta lafe sun kirkiro wato sunayen ne kawai Allah ta'ala bai saukar da hujja akan abotawa waɗannan gumakan ba su ma gumakan sun saka su aka yi ko kuma sunayen wasu mutane ne na da aka yi mutum mutum ɗinsu to a nan dai ubangiji ta'ala yana nuna mana wautan wato su mushrikai da suke bautawa wasu abubuwa daban waɗanda suke da sunan mata kuma a zatonsu wai waɗannan gumakan su ne za su ce su ranar alkiyama a zatonsu su za su shigar da su aljanna su tseratar da su daga wuta wanda kuma itatuwa ne ko kuma duwatsu ko kuma tabo aka ta aka gina da su kaga wannan akwai batan basira shi yasa Allah ta'ala ce in yattabi'una illa dhanna wama tahwa anfus wa laqad ja'ahum min rabbihim al-huda ba komai suke bi ba fati zato wato zaton su za su cece su a wurin Allah ta'ala kamar da suke cewa ha'ula'i shufa'una inda Allah zaton su za su cece su a wajen Allah ta'ala ne da kuma son kawai suke bi ubangiji ta alaƙi shirya ta zo musu daga wajen ubangijinsu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da tauhidi a bauta Allah ta'ala shi kadai da masa shirka sannan kuma suna bauta wa mala'iku mala'iku ma suka ce mata ne kuma ‘ya'yan Allah ne suka ce mala'iku ‘ya'yan Allah ne mata wadda aka suke bauta musu wanda wannan shi ma ubangiji ta'ala ya tsaye da su ranar alkiyama sun tabbatar da wannan maganan da suka faɗa ko ubangiji ta ta'ala ya azabtar da su wanda ba su da hujja a kanta kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul zukhruf yace wa ja'alu al-mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani inatha wa shahidu khalqahum satuktabu shahadatuhum wa yus'alun sun da mala'iku wanda bayin Allah ne ba ƴaƴan Allah bane suka kai ai mata ne kuma ƴaƴan Allah ne Allah ta'ala ya ce suna na aka halitta mala'ikun ne to da sannu za a rubuta abun da suka faɗa ranar alkiyama za su ba da labari sai sun kawo hujjoji akan wannan kuma ba su da shi da ubangiji ta'ala ya azabtar da su Allah ta'ala ya ce wa in yad'una illa shaytanan marida in mai bauta wani abu ba Allah ba yana bauta shaytan ne mai taurin kai un dutse kake bautawa ko gunki ko mutum ko mala'ika ko wane ne kake bautawa to shaytan ne ya tsora ka kan wannan bautan dama ya ce sai ya fadda bayin Allah saboda haka shi ya kawata maka abun sai ka ɗauke shi cewa shine Allahnka shine abun bautanka ka bar ubangiji subhanahu wataala mahaliccinka idan ya kawata maka barna sai ka ɗauka cewa abu ne mai kyau wato ainihin kake yi saboda haka dukkan masu bautan gumaka suna bauta iblis kuma ubangiji ta ala faɗa cikin suratul yasin yace alam ahad ilaykum ya bani adama alla ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin ban yi alkawari da kowa cewa ba za ku bauta shaidan ba ya ku yan adam kuma na ce muku shaidan makiyin ku ne mai bayyanar da adawa me ya kamata ku yi ne ku yaƙe shi ba ku rusuna ku bauta masa ba ku yaƙe shi ya kamata amma kuma duk dan adam ya manta da wannan ya je yana wa shaidan Allah ta'ala cewa wa ani ibuduni haza siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katira afalam takunu taqilun Allah ta'ala cewa ku bauta mini ne kadai wannan shine tafarki majidaici kuma ai shaidan da shaidanu yan uwansa iblis da shaidanu yan uwansa ai sun fadda mutane da yawa ba za ku kasance masu hankali ba mutane nawa suka fatar suka kai su suka baro su suka ainihin lalata su suka suka nuna musu shirka shine addini suka yi a ƙarshe ubangiji ta ala ya halaka su kuma an bada kisoshin na a cikin alkur'ani na adawa da samudawa da fir'auna da jama'a da mutanen annabi ludu da sauransu duka wannan domin mu wa'azantu mu dau izina mu koma mu bauta Allah ta'ala shi kadai a cikin suratul saba ubangiji ta ce bal kanu ya'buduna al-jinn aktharuhum bihim mu'minun kai sun kasance suna bautawa aljani ne sai shaytanun kenan mafi yawancin su sun yi imani da shaytanu dukkan wanda ya dauki haƙƙi na ubangiji ta'ala ya je ya bawa wani ta wannan ya kama hanyar wutar jahannama kuma idan ya shiga ba zai fita ba har abadan abada amma idan ka rike tauhidi ka dauki haƙƙin Allah ka bashi shine bauta masa shi kadi shi ka kuma ka hada bautan da bautan wani abu daban ka masa sujjada ko ka daga hannu ka roke shi shine kai masa shirka in kai ka wuta zaka tafi idan kuma ka kade ta Allah da ibada ka kama hanyar aljanna manzon Allah ya alaihi wasallam yana goye da Mu'az bin Jabal sai masa ya Mu'az atadri ma haqqullahi ala ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah yana goye da shi a bayan jaki yace ya mu'azu kasan san haƙƙin Allah akan bayinsa da haƙƙin bayinsa akan sa sai Allah da manzonsa su suka sani yace haqqullahi alal ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a wa haqqul ibadi ala Allahi alla yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a haƙƙin Allah akan bayinsa shine su bauta masa shi kaɗai kasu masa shirka su haɗa bautan da wani sannan haƙƙin da Allah ta'ala ya ɗora wa kansa na bayinsa in sun yi haka din in sun bauta masa shi kadai shine bai zai azabtar da su ba ya sa su a aljanna za ka rike tauhidin ka tacece idan kana son ka kai labari gobe kiyama to wannan shaitan da suke bauta din sai Allah ta'ala ya ce la'anahu Allah Allah ya tsine masa ya kore shi daga ramarsa ya nisanta shi daga ramarsa Allah ya la'ance shi to wanda Allah ya tsine wanda zaka biyewa kaga ka biye masa sai ku je ku shiga tsinuwan gaba ɗaya kenan ku je ku fada wutar jahannama daga yin shaitai nuna ya eh, zariya maka kai abu sai kai tsinyanye ne shi ba zan biye maka ba tun kai Allah riga tsinye maka ni kuwa ina neman rahaman ubangiji ne su bahanu wata an so da har abada shaitan ya zama abokin gabanka a wanda za ka dinga binsa ba wa khalifin nafsa wa shaitana wa asihima wa in huma mahadha ka nusafa tahimi wa la tukimin huma khasman wa la hakaman fa an ta tarifu kai da kasmi wal hakami ka saba shaitan ka saba ranka kake da suriya maka abu kai shi ubangiji ta dace wa shaidan shaytan yace la attakhidanna min ibadika nasiban mafruba lalle kina dauki nasiban wani rabo mafruban abun yankowa min ibadika daga bayinka wato kina je na yanko wani bangare daga cikin bayinka na badda su inji shaidan haka wa ubangiji subhanahu wataala da Allah ya tsine mishi masa ya kore shi daga rahamarsa to amma rabon da shaytan zai kwasa a cikin al'umma fa yana da yawa ba kaɗan ba ne don galibin mutane masu bin shaidan ne yanzu idan ka ɗauki duniyan nan da musulmai da kafirai wannan suka fi yawa kafirai sun fi yawa kaga duk kafirai nan rabon shaidan ne gaba ɗaya kuma su suka mamaye duniyan nan gaba ɗaya idan ka duba musulman kuma na kirkin su ne fi yawa ko na banzan na banzan su suka fi yawa na Allah su ne kaɗan kaga duk wancan rabon shaidan ne shi yasa muqatil bin hayyan yace min kulli alfin tis'umi'atin wa tis'atun wa tis'un yace a kowane dubu shedan yana daukan 999 ne ya tafi wuta da su kwaya daya shi yake tafiya aljanna kwaya daya to kaga rundunar ai tana da yawa kenan Allah ya tsare mu ya kare mu daga abin da kariyansa in ba Allah ya tsare ka ba sai ka tafi tan din kuma da Allah ta'ala ya tsine wa shedan din ne tun da ya ƙi masa biyayya ya yi taurin kai da yawa annabi adamu sujjada ba bayan Allah ta'ala ya umarce shi ya sujjadan ya girman kan da yi ba to shi ko shaɗe ce sai ya samu abokanin tafiya wutar jahannama a cikin suratul araf ubangiji ta ya ce qala fujima agwaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin yace da yace ya Allah tun da dai ka badda ni wato an tsine masa yace sai na zauna na toshe tafarkin kamar yace ce ba za su iya shigan ta ba hanyar gaskiyan shaidan sai kare ta sai je jefa ka akan hanyar fata yace dan zauna a gaban su dan zo musu ta gaban su in zo musu ta bayan su in zo musu ta daman su in zo musu ta agwancin su ko ina in hana su yin addinin mafi yawancin su baraka same su mumine ba shine baraka samu suna maka godiya ba to ka duba shi ɗayan da ya tattare wa'in nan ba dalayin ba ya kansa kai ba sai ina za ka je addinin da ne ka ce kake shi kama abokin gaban ka ne zai tsaya ka bayanka daman in ba buge shi kai ba akwai abin da za ka iya yi to sai ka buge shi saka shi nan sai ka tanadi makamai na yakansa ka yaƙe shi a zuciyanka ba shi ba kai idan ka gama da shi wallahi bai isa ya hana ka aikin alkhairi ba sai dai ya hana wasu daban don akwai bayan Allah na gari wanda ba yanda iya da su ubangiji ta'ala yace shedan yace nahum. wala ubillannahum wala ubillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubtikunna adhana al'an'am ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبيناً ubangiji subhanahu wataala ce wala ubillannahum shi dai ce wallahi sai na fadda bayin Allah har ran tsuwayi kuma yace wala umanniyannahum wallahi sai na sanya musu buri na tsawon rayuwa da buri na kuɗi da dukiya su bar addini wala amurannahum kuma zan umurce su fala yubatti kunna azanal an'ami sai sun tsaga kunnen dabbobinsu su ce wannan na gumaka ne ba za a dora musu kaba ba za a hau ba wala amurannahum yace wallahi sai na umurce su fala yughayyirunna khalqallah sai sun canja halittar Allah ko kuma sun canja addinin Allah wa man yattakhidhi shaytana waliyan Allah ta'ala ce duk wanda ya riki shaytan a matsayin shine waliyin sa shine majibin al'amuran sa min dunillahi ba Allah ba faqad khasira khusranan mubina wannan ya bata bata wanda take wato ainihin mabayyaniya ya bata bata mabayyaniya ya yi asara asara wanda suke mabayyaniya ya yi asaran gidansa na aljanna zai tafi wutar jahannan. Ubangiji ta ala ya ce shaidan ya ce sai ya ɓadda bayan Allah ga barin gaskiya wato sai ya kau da su daga tafarkin Allah ya tsora su akan hanyar wutar jahannan. wannan kamar yadda Ubangiji tala ala faɗa cikin suratul hijr qala rabbi bima aghawaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ajma'in illa ibadaka minhum al-mukhlasin shaidan ya ce wallahi tun da an fadda shi tun da ya ɓata ya ce sai ya ƙawata wa bayin Allah barna a bayan ƙasa ya nuna maka kafurci sai nuna maka shine addini shirka shine tauhidi bidiya ita ce sunna sabon Allah shine ta haka kawai sai ka rodu kai kai saboda ka je ka shiga wutar jihar jahannama tare da shi wallahi sai na ɓata su gaba ɗayan sai ta illa ibadaka minhumul mukhlasin sai dai bayinka ka nagari, wannan kan bani da iko a kansu akwai bayin Allah da sun yaki shedan wallahi shedan bai sai badda su ba duk yanda yi yasa ubangiji ta laware sai ce inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal muqawin bayina kan baka da yadda akwai bayina na ciwon da wallahi bayin da ka iya da su sai dai wayan canza suke jin ka din ka je ka halakar da su to don kai yaƙi shaidan fa zaka ci galba a kansa wallahi bai isa fanta kai ba amma sai ka dage sai ka dage da addu'a da neman shiriya da ibada da kokari da kaucewa son zuciyanka haka har ka har ka karfin shaidan ne ita ma zai ci maka kai ya san kawai bare samu shiga ba in yazo kamar mutum ne yana so ya raudare ka kai wani abu ya buga ya buga abu ya gagare shi shi kenan sai zai tafi wajen wani amma ba zai ma cinkare ka ba in wani zai cinkare ka ma zai ce kai wannan ko kaje ba za ka yi nasara ba to haka shaidan kuma kowa shaidan din ne yana tare da shi inda shaidan ya jiri jim ne adam majarar dami yana gudana a jikinka kamar yadda jini yake gudana a jikinka to kar kai gebar da kai sannan sai ce wala umanniyannahum sai na sa musu buri buri guda biyu burin tsawon rayuwa da kuma burin abun duniya idan ka tinkari wani abu na sabon Allah sai ka tina cewa ah, wani abu sabon Allah ne ya kamata in bashi sai sai ce masa haba ka bari ai ba yanzu zaka mutu ba ka bari can daga baya sai ka tuba sai sa maka burin tsawon rayuwa ka bari daga baya sai ka tuba to ya gama da kai kenan kasaran da zaka mutu ne za zaka sai ka dinga taswifi wai kai ka tuba daga baya ko kuma ka tuba kai kana abun ka tuba ka daina sai ce a ah, ka bari dai tukunna zuwa wani lokaci kai matashi ne ka bari ka zama gurzu ka kai shekara arba'in ka shekara ka bari dai ka ɗan tsofa tukunna sai ka tuba tana nan haka mutuwa sai ta zo ta mamaye ka wannan duk wahayin shaidan ne kasan lokacin da mutuwa za ta zo ta ɗauke ka ne ba ka sani sannan ya sa maka buri na abun duniya kai ta tara abun duniya ta hanyar haramu wai in ka tara nan gaba sai ka tuba kawai Allah gafuru rahimu ne Allah mai gafara ne mai dinga ki ta yaudaranka ka bar addininka ka yi ta tara duniyan kawai ita ne a damuwarka sai nuna maka za ka rayu shekara ɗari nan gaba in baka tara dukiyan ba ya za ka yi ka abun nan ya za ka yi ka rayu ya'yan kai za ku sha wahala ka bari ka tara tukunna daga baya sai ka tuba ka ci gaba da kuma ibada wannan durruci ne irin na irin na shaidan ya dinga tsoratar da kai da talauci a shaidanu ya idu kuma alfakara wa ya amuru kun bin fasha ya dinga maka barazanan talauci in sai ka za ka talauci in kai kaza in ka in ka tiye wannan ka nemi abun duniya ba in ka bayar fi sabilillah kuɗin ka za su kare ya dinga umurtan ka da na ayyuka yana ta rodin ka wannan duk tarkon shedan ne kuma dumu dumu ake a cikinsa. sa amma idan ka san tarkon ka san makircin shedan din ke ka gama da shi lokacin da ka ji ranka ya riya maka wannan tarkon shedan ne kawai sai ka buge shi ka wuce kawai to ka zama kenan wato mutumin kirki bawan Allah ka yaki shedan to nan burace burace duk shedan ne yake kawata su ya nuna maka wannan ya nuna maka wannan sai karab kana ya zama baka aikin lahira ya abin da ya shafi duniya da rayuwarka kawai kazan sai ka ji ka a cikin kabari ya ghafilan anil amal wa gharrahu tulul amal al ya'ti baqatan wal qabr sunduqul amal ya wanda ya na baya aiki dogon buri ya rude shi ina bukatan ne kaza sai nayi kaza tukun sai nayi kaza sai mutuwa ta zo maka kwatsam sai ya zama kabarinka shine akwatin aikinka ayyukanka kuma da munanan da kiran zaka je ka same su a kabarinka dan mutum biyo shi dan yayi asara cikin suratul hijr ubangiji ta la ce zarhum yaqulu wa yatamatta'u wa yulhihim al'amal sawfa ya'lamun ka jale su su ci su ji daɗi a nan duniya ba sun shagala ba ita shagala ɗin su ci su ji daɗi a nan duniya ɗin buri ya shagaltar da su da sannu da su sani wato gobe kiyama da su gane kuskurensu akwai ranan ranan kin dillanci saboda haka dole sai mun rage buri a zuciyar mu, sai mun rage son duniya a zuciyar mu, sannan addinin mu zai yi kyau ba haramta maka ka ci duniyar ba in ta zo maka amma ba karfi karfi kai asarin addinin ka saboda duniyar ka ba a'a in kai ka kai wauta yanzu duniyar za ta kare ko kai ka kare ka barta ko ta kare maka ma kana raye din ka dinga nadaman abin da kai a baya hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari manzo sun ayace la yazalu qalbul kabiri shaban fitnatayn zuciyan mutum zuciyan babban mutum ba za ta gushe ba wato tana karama ko tana matashiya a cikin abubuwa guda biyu wato mutum ko ya tsufa amma zuciyansa kan wato matashiya ne ko kuma mutum matashi ne wato zuciyansa kamar yaro ne a cikin abubuwa guda biyu hubbud dunya wa tulul amal son duniya da dogon buri in ka biye mata to ko da ka kusan mutuwa to kana burin kuma wani abu wanda na shekara hamsin nan gaba buri kawai son duniya za a ga mutum yana ƙara kusantuwa kabari kuma yana ƙara son duniya yana ƙara kusantuwa kabari kuma yana ƙara buri kullum a cikin yaƙai kuma burin ba yankewa fa nuna kai sai yana cewa wa malmar umar damat hushashatu nafsihi bi mudriki a tsarafin khutubi wala ali yake mutum fi zai gushe ba matukar akwai ɗan wancin ransa da zai gushe ba yana ƙara buri kuma bi zai iya cimma burin da sama wani ka ga yana bai da lafiya ne yana kwance ya sa a rusa wannan a yi wannan a gyara nan gidan a gyara can buri kawai ana ta yi Allah ya yanzu haka ina hango wani a Kano wannan na zauna anguwa ɗaya da shi bai da lafiya ba kullum yana ƙara matsawa kabari amma ya sa a rusa gidansa aka yi beni wani gida kusa da gidansa a rusa nan a gyara nan a gyara nan ana cikin yin haka kawai shike nan mutuwa ta zo ta dauke shi ciwo ne kuma wanda irin in ya kama kai nan ka san ba za ka kai labari ba tafiya kawai za ka yi irin ciwon da ba a warke wannan da ciwon zamanin nan ya riga ya kaji shi amma kuma a gyara nan a gyara nan a rusa nan a yi jeni sai Allah ya dinga bulbulo masa kuɗi a lokacin ana ta ayyuka kawai kwatsan kawai shike nan shi yasa ciwo baya haɗa mutum buri kana ƙara matsawa kabari kana kuma ƙara wato ainihin buri to dan adam ba iya cimma burinsa to tunda ba za ka iya cimma burinka gaba ɗaya ba ba sai ka hakura ba sai ka hakura kawai ka nemi lahira kawai sai ka je aljanna za ka iya cimma burinka duka don aljanna kan kure ka za a yi duk abin da kake so ka yi buri kai sha'awar duk abin da kake so za a baka duk abin da kake bukata ka nema abin da ya zo maka sai an kure ka gaba ɗaya a aljanna amma duniya fa ba za ka taɓa cin cimma ka gaba ɗaya ba abdullahi bin mas'ud ce wata ran manzo ya yayi mana zane Ya wani zane murabba fo kona sai zana wani zane a tsakiyansa sai zana wasu ƙanana ƙananan zane a gefen wannan zane na tsakiyan sai zana wasu zane kuma a wajen wannan zanen da na four sai ta wannan zane tsakiya shi ne mutum wannan da gefe gefen nan su ne abubuwan da suke faruwa da shi yau da gobe na masifu rashin lafiya zazzabi asara in wanne ya kauce masa wannan ya same shi Ya ce zane zane na wajen nan kuma su ke burinsa ba zai iya cin musu ba wannan zane da aka kewaye shi da shi shi ne ajalinsa ajalinsa ya riga ya kewaye shi amma burinsa kuma ga can a waje ya wuce ajalin nasa wannan zane zane na wajen da'iran ajalin nasa kenan su ko suna nan kaga zai mutu nan ya cimma burinsa ba to waye ne ya gama cimma burinsa kafin ya mutu babu wani tun da haka ne sai ka takaita ka takaita saboda kada kai asaran addininka ka bari in ka je lahira in Allah ya zaka cimma burinka in dai ka rike tauhidi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kaurace wa sabon Allah a can ne ake cimma buri bangiji ta lace wala amurannahum fala yubtikunna azan al-an'am wato shi dan yace wallahi sai na umurce su sun tsaga kunnuwan dabbobi tsaga kunnuwan dabbobi wani abu ne da ake yin sa tun a zamanin jahiliya za a sa ka tsaga kunnen dabbanka sai ka bar wa gunki ita cewa wannan dabban ba za a hauta ba kuma ba za a tsora mata kaya ba ta gunki ne kaga wannan shedan ne ba Allah ta'ala ne yace ayi haka ba su ne dabbobin da ake cewa bahira da sa'iba da wasila da ham kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa cikin suratul ma'ida yace ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham walakin allazina kafaru yaftaruna ala Allah al-kadhiba wa aktharuhum la Allah ta'ala ce shi bai shar'anta ai wata dabba sunanta bahira ba ko sa'i ba ko wasila ko ham ba sai dai su kafiran nan suna kirkiran ƙarya ne suna danganta ubangiji subhanahu wata'ala kuma mafi yawancin su mawukata ne ba su da hankali ko da a zahiri kana ga kafiri kuma yana da hankali ina mutum da gano malitin wani hankali ne da shi ne hankalin kan shine zurfin tunani ba da sanin ya kamata ka gane wani abu kyau ne ka yi shi wani abu mara kyau ne ka kaurace masa shi ne hankali duk hankalin da bai ba da wannan ba da kai da wanda bai da shi dutse ne shi ne zai je shirka zai wa Allah kariya, zai je aikata abin da zai kai shi wutar jahannama azaba madawamiya ina hankali ya tare da shi شيخ الإسلام يتمنى ولا يسمى الإنسان عاقلا إلا na bahu. الخير وسعى cewa mutum mai hankali فأتوا wanda ya san alkhairi ya nema. kuma ya san sharri ya nisanci shiri. wannan shi alaman kana da hankali to wannan dabbobin bahira wai dabba ne idan ta haifi 'ya'ya guda biyar Shi shikenan sai a tsaga kundinta sai a hana a hauta ko a yanka ta ko a dora mata kaya wai ta zama da gunki kawai wannan rabon gunki ne da ta haifi 'ya'ya guda guda biyar sannan sa'iba kuma ita ce wacce ake barwa wato gumaka saboda bakanci da aka yi ita musu ya in Allah ta'ala ya biya masa bukata kaza to wannan dabban zai ba wa gunki ita fi sabilillah ko kuma fi sabilillahi ta gote kai ko <laughs> ya ba ta kai wai ibada ne aka ni saboda haka sai ya ba da ita ko in Allah warkar masa mara lafiyarsa shikenan zai ba da wannan dabban ga gunki saboda haka sai ba da gunki wa dabban gunki ba dama a dora mata ka ko a hauta akwai wasila ita ce wato matashiyar raƙuma wanda za ta fara da ya mace kuma ita na biyu ma ya zama ya mace ne ita ma sai a ajiye ta wa gumaka ba za a tsora mata kaya ba ham kuma ita ce wanda wato wani karo kenan na dabba shine asalin mai barbaran kenan idan yayi barbara har aka samu ciki guda goma da saubin barbaransa su ce faqad hamiya zahrahu wannan ya kare bayansa babu dama a hau bayansa ko a tsora masa kaya ya zama na gumaka ne kawai duk wani abubuwa ne na na jahiliya wanda suka haramta shi waɗanda Allah ta'ala bai haramta ba kuma su ne Allah ta'ala yake nufi da wala taqulu bima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allahi alkadhiba innal ladhina yaftaruna ala Allahi alkadhiba la yuflihun kada ka dinga ce wannan halal wannan haramun kawai abin da harshen ka kawata maka kawai ka fada Allah ta'ala ya ce idan ka ka ka kirkiri kariya ka danganta masa kuma duk wanda kirkiri ƙarya ya danganta ubangiji ta'ala yace Allah ne ya faɗa Allah bai faɗa ba wannan ba zai samu rabo ba gobe kiyama ko da ka kiyaye haramta abinda Allah bai haramta ba ko halatta abinda Allah ta'ala ya haramta wannan duka ka cikin hadari don kana yi wa Allah karya sai ubangiji ta lace wala amurannahum fala yughayyiruna khalq Allah lalle shaytan yace wallahi sai na umurce su sun canja halittan Allah canja halittan Allah ma'anan sa biyu canja addinin Allah don addinin Allah ma halittan Allah ne don Allah ya halicci mutum da fikira ta addinin musulunci haka Allah halice ka dama kai musulmi ne sai dai daga baya ka kawo wani abu daban tun yadda aka halice ka kai mai yin addini ne yasa suka fassara suka ce shedan ya ce wallahi sai na umarce su sun canja addinin nan sun yi wani abu daban suna tamanin musulunci ne ko ba musulunci bane ba a canjawa ne yanzu mutum da zai kama wani yana bauta masa ya bar bautan Allah ya canja addini ba mutum da zai zo sallah ya ce ba ruku ba sujjada za ka tsaya ne kawai kim kai addu'a kawai ka kama hanyar ka tafi shi ne sallah haka wasu ke yi to ina mai ina magana an addini anan kaga komi ana iya canja shi ana nan ana tattance abubuwa daban-daban kuma dukkan wannan shaitan ne yake sa ayi haka sa ubangiji ta ala yake fa aqim wajhaka lid-din hanifa fitrat Allah allati fatara an-nas 'alayha la tabdila li khalqillah ka tsaida fiskanka ga addinin ubangiji subhanahu ta'ala kana keke kan addinin karka kauce kai shirka ka tsaya gaggam akan addinin akan siratul mustaqim Allah ta'ala ya ce kaga addinin musulunci nan ita ce ɗabi'an da Allah ya halicci mutum da ita kuma babu canji ga addinin Allah la tabdila li khalqillah ai la tabdila li dinillah babu ainihin wato canji ga addinin Allah addinin Allah yana nan sai dai kai ka canja amma addini kan bai zai canja ba yana nan a yanda yake baka san shi ba ka je a gaya maka hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim manzo sallallahu alaihi wasallam yake kullu mauludin yuladu alal fitra fa abawahu yuhawwidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi kama tuntiju albahimatu bahimatan jama'a, hal tuhisuna lahu min jada'a manzo sama yace kowane abun haifuwa ana haifarsa a bisa fitira ta addinin musulunci wato halitta fitira shine dabi'an da ka halitta ka da ita ta addinin musulunci to in ya fito duniya ne in babansa bai huce ne sai zama bai huce. in nasara ne zama nasara in ba majusi ne ba majusi abu addini da babansa yake yi sai zama yana yin wannan addini in musulmi ne kuma sai kaga ya taso a musuluncinsa wa shi ul fitiyani minna على ما كان عوده أبوه fasadi hijan walakin بهجا ولكن يعوده ko yana tashi ne a bisa ساين iyayensa suka tashi da shi. yin abun da ga iyayensa suna yi a haka zai tashi mutum baya addini da hankalinsa babansa ne ko mamansa take koya masa idan musulmi ne ya tashi musulmi in wani addini daban suke yi ya tashi da wani da wani addini daban saboda haka ka tsaya kai addini mai kyau ƴaƴanka su gani su koya manzo sun ya ce ai kamar dabba ne za ta haifi dabba mai cikakken halitta sai daga baya sai a zo a tsada mata kunninta an haife ta mai cikakken halitta ba ta da matsa a lokacin ka ga tsagon kunne ne ba za a gani ba amma daga baya fure sai su tsaga mata kunne su ce to wannan na gumaka ne ba na Allah ba ne. sai su ce na gumaka ne to kaga sun canja sun canja addinin Allah kenan wani hadisi cikin sahih muslim hadisi qudusi Allah sun ce ubangiji ta ce inni khalaqtu ibadi hunafa faja'atuhum ash-shayatinu fashtalathum an dinihim fa harramat alaihim ma ahlaltu lahum manza sun ai ce ubangiji ta ala ce ni fa na halitti na hunafa suna musulmi suna musulmi kowa yana kan addini daidai na halitte shi amma shaitanu suka zo musu suka fautar da su daga kan addinin suka kauda su akan addinin suka haramta musu abin da na halatta musu sai ka ka kauce hanya shaitan ne kuma kai ka biye masa sai ka kauce hanya so wannan shi ma canja halittan Allah ne ma'ana canja addinin Allah sanin ga cikin ma'anan canja halittan Allah halittar da ubangiji ta ala ya maka nan kace za ka canja ta kana baki ka ce za ka yi amfani da wani mai ka zama fari kina bukaki ce za ki zama fara ko wani abu makamanci wannan ko ka zo ka ko kuma ka zo ka tsatsa ga jikinka ga yinda Allah ya ce ka haka yake son ganin ka sai ka zo ka yi ta wani zane a jikinka ka tsaga nan ka tsaga nan a sa kulli ta yadda abun bai zai bace ba ka yake nan ka rena yadda Allah ta'ala ya ce ka bari ka danyi wani dan kanka wani kuskure ba ka zama wani abun daban duka wannan canja halittar Allah ne kuma haramun ne kuma aikin shaidan ne wannan shi ne ake ce masa alwashmu wanda ana yin sa tuntunin har yanzu ma kuma ana yin sa hadisi ya tabbata cikin sahih al-bukhari daga abdullahi bin mas'ud yace la'ana Allahu al-washima wal mustawshimat wal mutanammisat wal mutafallijat bil husn al mughayyirat khalq Allah wanda ubangiji ta'ala ya tsinewa masu tsatsa ga fiskan su don ado Allah ta'ala ya tsine musu manzala ta sama ya tsine musu inji Abdullahi bin Mas'ud wato ko dai a tsaga a wani abu baki bakin ya zauna kaga akwai mutane da kun sani yanzu aka barorin mu na jiji a wanda cikin kirin wannan ko ko mutum ya tsaga bai sakin ba ma bai halatta ba ba halatta kabar dan ka da Allah ya halice shi nan ka bar shi duk tsagon da zaka masa ma to ata shi ne zaka yi ba ado bane da an yi irin wayannan abubuwan a can baya duk wanda aka masa ina yaro <laughs> <laughs> kaga shi bai san me aka yi ba ko a iyayensa suka masa su ba su san haramun ne suka yi ba amma a yanzu ne da karantarwa ta yi nisa ke zama na an daina wannan ana karantar da sunna amma duk an mana irin wannan tsagon muna yara saboda haka yanzu an daina yi duk wannan bai halatta ba duk da Allah ne ba tsagon da ya fi kyau akan ka tsatsa ga masa ka tsatsa ga masa to Allah ta ya tsine wa mai yin da wanda ake yi waɗi alwashi ma mai tsagon wal mustaushima wanda take neman a mata wato galibi mata ne suke saboda ado shi yasa aka abin da aka yi misali da mata haka nan kuma al mutanambisat sune mata masu gyara gidan su dinga rarrage gidan a yi shi wani dan siriri haka su ma Allah ya tsine mutu domin su ma canja halittan Allah ne Allah ta'ala da ya maka gidan ai ado ne maka ai me yasa zaka canja sai dan ya sauka har kan idon ka ne ya wuce iya na al'ada na mutane yanayin da wacce ake wanda sun shiga cikin inuwa haka nan kuma almutafallijat masu fidda wushirya wai mutum abin nan sai zai ta tsaga tsakanin Allah bai yi shi mai wushirya ba ai wasu Allah yana yin su masu wushirya ko mai wushirya ne sai da dan alawa tsakanin wayannan haƙora guda biyu na gaba sai mace ta zo ta ferewa wai dole ita ma sai ta yi wushiryan ko namiji zai ta ferewa sai ya yi wushiryan haramun ne canja halitta Allah ne haka da shi ka yi hakuri kawai ka Allah ya halitta ka dole ne so ne sai kai dariya sai ka dinga rufe bakin kai kana ganin kai dariya kuma ba abin nan bane waye ma zai kula ma yau kana da bushiriya ko ka da shi ka je ka gina kanka ka zama mai addini kan ka zama wani abu cikin al'umma komin munin ka wallahi tallahi kai kyakkyawa ne kuma ka gani ne shugabannin galibin su masu kyau ne sai ga wata ya yi farin jini ma a zo ana kafe sai shi sai shi in ka kwatanta shi don sai ka gaji mummuna ne amma kyakkyawan kuma ba da farin jini kaga abun ba wai a maganan fiska ne ko wani abu ba eh ka gida kanka kawai ka zama mai ilimi ka zama mai wanda san ya kamata mai wayewa mai riko da addini mutumin kirki ka zama mutum a cikin al'umma mai yi wa al'umma hidima mai taimakon al'umma wala wallahi lai duk yadda Allah ya halice ka wallahi kana da farin jini kuma za ka burge kowa idan mar'u lam yatanus min al-lumi irbuhu wa kullu rida'in yartadihi jamilu idan baka baka bakata kanka da rowa ba duri dan da ka sama wallahi mai kyau ne ko mai arani ka zo ka ta a ga ta alajiwa ne ga tabbawa Allah ne yana wucewa kuma ba wata riga kaza mai kyau ba to kaga kenan ya kamata mutum ya gyara halayensa ne halayenka su ne kai ba wai halittanka ba duk yanda Allah ya halitta ka gojo Allah tun bai yi ka dabba ba sai ka zo ka canja halittan Allah Allah ta'ala sai ya haramta wato sa kaman ka rena halittan da Allah ya maka ne kuma akwai hikimar da yasa ya maka irin wannan wasu ba ba kin halittar su ne yake da su ba wallahi akwai mata da yawa sun rudu da kyan su ne suka shiga karuwanci ko su abubuwa na fasikanci sun rutu da kinsu ne kawai suna ga Allah musu kin halitta kila da Allah halitta su munana ba za su yi wannan abun ba to wa zai kula su ma kaga ya zama rahama a wajen su kenan ya zama alkhairi munin ma amma kin sai ya rute su ya rute su su je su halaka to haka namijin ma fa akwai gadara da irin da irin wayannan abubuwa ne a dimashka wani ya wuce wata kissa da ake kawa cikin tafsiri wani zai wuce wani bawan Allah mutum ne dogo kyakkyawa malam sai dinga kallon sai dinga kallon sa sai jiyo ce, haka ke kallo na ne Ya ce, wala ina mamakin kin da Allah ya maka ne sai ce to Allah ma mamaki na yake yi saboda Allah yana fadan haka mala ce, wala yana gani su mutum ne dinga motsewa ya dinga motsewa sun da zama dan karamin abu wanda za ka iya sa shi a ma ka a hannunka yan uwansa suka zo suka ɗauke shi to ka ga Allah ta'ala ya ga dama sai canja maka halitta idan ka rotu da kikkiawan halitta ko ya zama sobin halakanka to shi yasa wani wani hanin ga Allah baiwa ne kamar yadda bawo shi yake faɗa wani hanin ga Allah baiwa ne wani zai ga a makaranta ya je wai shi Allah masa halitta mara kyau ana kyamansa ba mai mu'amala da shi a makaranta wallahi sai dukufa da karatu tunda kowa yana gudun sa shi karatu zai dinka yi ya dinka yi sai zai zama wani abu kana son kira suna ne akwai wani a nan Najeriya da ya je itin malam cikin Laraba Allah masa halitta wata iri haka sai ake kyamansa malam wallahi ya dinga karatu sai ya zama wani abu a kasan nan sai ya zama wani abu ya kama karatun da kawai bai za ya zo ya zama wani abu kuma har ya fi laraba wasu larabawan karatu sai amfani da wannan daman ka je ka nemi abun kanka ka gina kanka ka zama wani abu a cikin al'umma kawai halittanka ake dubawa shi Allah ma ba ruwansa da halittanka inna Allah la yanzuru ila sawalikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah ba duba suran jikinka ko dukiyanka yana duba zuciyanka ne da aikinka kawai wannan ne zaka zama mutum a cikin al'umma kai farin jini din kuma a soka al'umma su soka kuma amma ba wai da kyanka ba ubangiji ta'ala yace ya haramta dukkan wa'annan abubuwan manzo sun yace al-mughayyirat khalqallah wato masu canja halittan Allah don su karawa kansu kyau a ganin su dukkanin su Allah ya tsine musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu masu bilitin. Allah ya zube ma kansa in kai din ma daga ba fatan ta ya zo ya zama wani iri kawai ya zo ya lalace kuma wai ita wai tana son ta zama fara Safarin wani abu ne balaraba ma su suna auren baƙaƙen fata mutum ya gama balarabe ne amma sai ya tafi somali ya je a auren baƙar fata shi sha'awan su kawai aure baƙa abin nan suna ce musu wai chocolate kalo ne ko menene chocolate ko da haka masu ruwan chocolate din nan su su suke so ba farare ba ko da haka Allah yanda halitta kan akwai kiman da ya halitta kamar zalla riga ga magana ce la fadla bi arabiyyin ala ajami ولا لأجمين على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم فذاك بالعربي في بقر فاتا ko kuma ba ajami ba baki bai fi fari ba fari bai baki baki da tsoron Allah tsoron Allah ka kawai shine amma kar ka rutu da kyan halittanka kuma kar ka damu da munin halittanka ha in halayen ka suka zama munana to shine kai ba mutum bane ba halitta ba cikin mutane idan halayenka kyawawa ne to kai mutum ne ba a duba wannan ana duba halin mutum ne shi yasa manzo sama in ya duba madubi ya ga kyan halittar sa sai ce Allahumma hassin khuluqi kama ahsanta khalqi ya Allah ka kyautata min dabi'una kama inda ka kyautata halitta nan? kyawun dabi'un sune a gaba ai sune a gaba Allah ta'ala ya samu dace hadisi ya tabbata cikin Bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la'ana Allahu al-wasila wal mustawsila walwashima washima wal mustawshima manzo sama yace Allah ya tsine wa matar da take karin gashi wai ta tsina gashin da Allah ya mata sai ta je ta jona da wani gashi da wacce ake karawa din Allah ya tsine musu da mai sana'a din da mai tsatsa da jikinta don ado da wanda ake tsagawa din da mai tsaga da wanda ake tsagawa da mai yin sana'a duk Allah ya tsine musu ki gashin ki yanda Allah ya miki gashin ki kawai amma ta ce ta karawa ya zubo can ƙasa zuma ya tafi wannan ai algush ne algush ne za ka musulunci ba zai yadda da cuwa-cuwa ba wani zai aure ki sai dauka ɗauka cewa kina da gashi da yawa alalin ko baki da gashi da yawa to koma ba auren da za yi ba an riga an haramta kawai haramun ne ki ji tsoron Allah ubangiji ta lace duk wa man yattakhidhi shaytana waliyan du wanda riki shaytan a matsayin mai al'amuran al'amuransa ba abin nan min dunillahi ba Allah ba faqad kasira kusranan mubina wannan yayi asara asara wanda take wato ainihin mabayyaniya menene asara mabayyaniya shine yayi asaran gidansa na aljanna wasu daban za su gaje gidan shi kuma ya tafi ya tafi wutar jahannama kowa yana da gida a aljanna yana da gida a wuta idan an maka tambayin kabari ka amsa sai a nuna maka gidanka na wuta to kaga can da baka amsa ba wancan gidan zaka shiga amma yanzu Allah ya canja maka ga cikin gidanka na aljanna fa yarahu ma jami'an sai dan su gaba ɗayan su guda biyu idan mutum ya shiga wuta musulmi ne suke gaje suke gaje gidansa na aljanna idan kafir ya shiga wuta to duk wanda ya bi dan ya yi asara wanda take wato ainihin mabayyaniya shine zai shiga wutar jahannama kuma zai dawwama a cikin ta gaba daya kuma shaidan ne zai zo ya loba shi a cikin wutan kuma ya je dawwama a cikin abadan abada kamar inda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul fatir ce inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir shi dan makiyinku ne ku rike shi maki ina kiran jama'ansa ne don su zama wato daga cikin ashabu sa'ir wato masu shiga wato wutan jahannama saboda haka yana kiran jama'arsa su shiga wuta ne to wanda yake kiran ka zuwa ga wuta shine zaka zaka amsa kiransa kaga sai ka masa tawaye domin ka je ka shiga aljanna sai Allah ta'ala ya ce ya'iduhum wa yumanni ya'iduhum wa yumannihim وما يعدهم الشيطان إلا غرورا بنجي تعالى يعدهم شيطان ينامس القوري na tsawon rayuwa da kuma a nan gaba akwai alheri da za ku samu a ku masu nasara kar ku damu wa yuman dihin ya sa musu dogon buri Allah ta lafi wa ma ya iduhumu shaitanu ba komai shaitan yake musu alkawari ba illa gurura a ce rudi idan shaitan zai ga maka ma za ka ci nasara a hanyar sabon Allah Allah yana rudin ka ne kawai kuma zai kai kai baro ka ai lokacin da za a tafi yakin badar shaitan ya zo a suran surakatu bin malik da ya zo a suransa su kuma suna tunani su quraisha wannan suka ce kai mun tafi ma mun bar banu bakar banu bakar innan ko ba ma shiri da su kafa bayan mun tafi su zo su afka mu. sai shi da yace musa ah, kar ku damu da wa'annan kam inni jaru lakum zan ba ku amana ba za su taba ku ba a suran suraqat ibn malik babu matsala ku je kuma zan taimake ku shedan kuma yazo da rundunansa da tutansa a suffan suraqat ibn malik yace gashi nan ma gashi ga rundunansa ma ya fito zai taimake su shi na aka tafi aka je wajen yaƙi ku juya ku koma shi ɗaya na cewa aje kawai aje ku ne da nasara ku ne za ku yi nasara ba yanda bai ba Abu Jahl ya juya shi dai kuma zakar ya juya ya tafi shikenan da aka je ko Allah ya aiko mala'iku aka dauki kasa manzo Allah ya dauki kasa ya watsa kafuran nan kasa cika idon su gaba daya su 700 musulmi 300 shikenan sai ga mala'iku sun zo za su taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai shaytan sai ga mala'iku Ina ganin mala'iku sai juya ina za ka je suna cewa suraqatu ina ana riƙe sai yana fisgewa. ina za ka cewa ah, in inni bari umminkum inni akhafu inni ara ma la tarawna inni akhafu Allah wallahu shadidul iqab ya ah, ni fa ba ruwana da ku akwai abin da na gani wanda ba ku gani ba mala'ika ya gani ya ga mala'iku shi yana tsoron Allah ko zai zama ƙarya yake ba tsoron Allah yake ba ko kuma yana tsoron Allah zai halakar da shi a wannan ranar ya dauka alkiyama ne ma za ta tashi inda sai tashi sai alkiyama ta zo tashi za a halakar da shi haka suna kiransa surakatu kace zaka ba kare mu daga abin nan kace zaka taimake suna kiransa ka je fada cikin kogi ya bace dama shi dan ne ba surakatu bane to kaga ya je ya loka su ya baro su ko Allahu ma fi gururin ya ya nuna musu rudi sannan sai kare su inna inna abin nan inna shaytana liman walahu garraru zaka shaytan yana rudi dukkan wanda ya dikrice shi so da haka zai kai ka sai ya baro ka akwai kissan wancan mata a wancan bawan Allah wani mutum da yake ibada wani jahili ina ibada a bukkansa yana bautan Allah sai wata mata ta zo tana dan sauka a cikin bukkanta in za a yi ruwa ko wani abu kawai shi ya ce masa a ah, ka kadu da ita kawai ka kai zina da ita sai je zina da ita je zina da ita ta yi ciki sai ta zo kuma ta haihu ta ce wane ne ya miki ciki kaga za ta fallasa ta ce shi ne to tana tsoron kar a bincika wannan yana tsoron kar a bincika a gano cewa shi ya mata ciki kuma ana ganin sa kaman waliyi ne kana wata ya koma gefe yana bautan Allah kaga kaman waliyi yake kenan sai shi zai zo yake masa yace kaga shi na baka shawaran dama kai zina da ita yanzu abin da za ka yi kawai shi ne ka kashe ta abin da ka kashe ta kawai ka bunje ta domin in ba haka ba za ta fallasa ka kuma kaga ana ganin ka cewa kai mutum kirki ne shi kenan sai ya kashe ta ya bunne ta shaidan ya zagaya ƴan uwanta guda hudu kowanne a mafarki ya ce masa wane ne ya kashe muku yar uwa ya binne ta ce wuri kaza suka zo suka hadu don ne ta kai ni fa na yi wani mafarki fa kuma zan faɗa fa ito ka faɗa ni ma in faɗi nawa to ga abin da gani fa wane ne ya kashe mana yar uwar mu kuma ya binne ta wuri kaza ce wanda ya ce to ni ma nayi wannan mafarki wannan ma ya ce na suka shafta wannan ba a banza ba a je a duba ana zuwa sai aka samu gawanta a wuri shi kenan sai aka kamo shi za a kashe shi ya ci gaban sarki shaidan kuma ya zo ya ce masa in to kaga ni na loba ka kai wannan abun babu wanda zai kubutar da kai sai ni saboda haka kamin sujjada kwaya daya idan kuma ne zan kubutar da kai Ina sujjadan kuma ya kafurta kawai shikenan sai wa shaidan sujjada Ina yin sujjadan kuma shaidan ya zame ya bashi aka kashe shi kuma ya mutu ba akan imani ba ya mutu kafir sai Allah ta dace kamar sali shaitani qala lil insani kufur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbul alamin to da ka sai kafirci ki ba ruwa na da kai wa kana aqibatuhuma annahuma fi nari khalidain fiha to da haka za su shiga wutar jahannama kuma su dawama gaba daya kaga ya kai su ya kai shi baro shi to haka idan ka biyo shi dan haka zai dinga kai kaina na baro ka haka duk abun da shi dan zai maka alkawari to rudi ne bai zai iya maka wato abun da yake zai yi maka ba saboda haka ba ma wannan ba idan an je lahira ma shedan zai je hau mimbari ne a cikin wutar jahannama in yan wuta sun tafi wuta yan aljanna sun tafi aljanna kaga shedan yana tare da wato ainihin mutanensa kenan a cikin wutar jahannama to a wannan wurin shedan zai je ya musu wato ainihin khutuba ya je ya yi musu lacca abin da ubangiji ta ala ya ce وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبت لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية إني كفرت بما أشرقتموني من قبل to da haka ubangiji ta ce da aka gama yan wuta suka tafi wuta shi zai kafa mimbarinsa a wutar jahannama ya ce to ku zaurara ku ji Allah ya muku alkawari alkawari na gaskiya za a tashi alkiyama kuma ya tabbatar da alkawarin ga alkiyaman ta tashi ni kuma na muku alkawari na ƙarya na saba muku na ce muku alkiyama za ta tashi ba kuma gashi ta tashi to amma fa ku sani fa ba wata hujja ne na kawo muku ba ku bi ni to da haka kar ku zarge ni ku zargi kawunan ku ba abin da zan iya muku ba zan iya taimaka muku ba kuma ba za ku iya taimaka mini ba duk abin da shi ne ke cewa ba wata hujja wa mal wa nan wa ma alaikum min sultani illa an da'utukum fastajabtum kuma kana liya alaikum min sultani bani do ta hujja akan ku sai dai kawai na kira ku ne kuka amsa mini duk mutumin da zai zo ya tsora ka akan ra'ayi ba hujja kana ga ranar alkiyama zai maka amfani za bai zai maka ba ina zai maka dashi din ya maka yace fa ni ma ban kawo muku dalili ba ba wata hujja cewa ne kawai ba za a tashi alƙiyawa ba na sa maka wasu wasi sai ka yadda amma ga manzala sama yana tsora ka akan hujja yana ce baka za a yi tashi alƙiyama ka kika yadda tun malamin da zai zo ya tsora ka akan ra'ayin sai zo ya kai babu hujja babu dalili wallahi ranar alƙiyama ba abin da zai iya maka zai ma iya kare kansa ba ma ballanta na ya kare ka to da aka ka dinga bin dalilai idan ya ce kar ku zarge ni ku zargi kawunan ku ba abin da zan iya muku kuma ba abin da za ku iya min kuma kai bauta min da kuka yi ni yanzu ba ruwana da wannan bautan sai kawai akan wannan mai tawaye sai ba ruwansa saboda haka yanzu kana lallabinsa kana tabinsa kana tabinsa ina jin daɗi sai ya je lahira kuma ya ne maka shi shikenan ya maka tawaye saboda haka mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokin ubangiji subhanahu wataala Allah ta'ala ya ce ulaika أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا ubangiji ta lace ula'ika ma'awahum jahannamu waɗannan masu bin shaidan makomasu wutar jahannama ne wala ya yajiduna anha mahisa ba za su samu bauta ba barin shiga wutar jahannama wato duk wanda bi shaidan ya kafurce wa Allah ta'ala yi wa Allah shirka to wannan makomasu wutar jahannama ne kuma bai da mabauta ba inda zai bauɗe tare zai tafi wutar jahannama ba za ka samu wani wuri da za ka ɗan kauce ce baka shiga ba ba ka da wannan saboda ka riga ka bi wato ainihin shaidan wannan kamar yadda ubangiji subhanahu wataala yake faɗa cikin suratul mujadala yake istahwaza alaihim shaytanu fa ansahum dhikrallah ulaika hizbu shaytan ala inna hizba shaytani humul khasirun wato shaytan ne rin jaye a kansu sai ya mantar da su wato ambaton Allah subhanahu wataala ya mantar da su tina Allah ma ba sa tina Allah kwata kwata ko dokokin Allah ubangiji ta'ala ya ce wa'annan sune rundunan shaytan saurara ku ji rundunan shaidan su ne masu asara wanda suka yi asaran gidansu na lahira gidansu na aljanna kuma za su tafi wutar jahannama sun yi asaran duniya da lahira saboda ka ji tsoron Allah ka tsaya ka fahimci addininka ka yi abun da Allah ta'ala yake so don ka samu tsira gobe kiyama sai Allah ta'ala ya ce والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا Ubangiji ta'ala ya ce wallazina amanu waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki na nagari sanudkhiluhum jannatin za mu shigar da su aljannatai ta jirimin tatiyar anharu wanda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashinsu wato ƙorama na ruwa da na giya da na zuma da na nono duk abin kake so na sha mai daɗi yana nan a cikin aljanna khalidi na fiha kuma za su dawoma a cikin ta abadan har abada ba da za su fita wa'adallahi haqqa alƙawarin Allah ne na gaskiya Allah riga yayi alƙawarin alƙawari na gaskiya dukkan wanda ya imani ya aiki na gari zai shiga aljanna wa man asdaqu min allahi qila wa yafi Allah gaskiya magana ba wanda yafi Allah magana Allah gaskiya ce kuma ba wanda yafi Allah gaskiya tabbas in kai imani ka gyara aikin ka kai aiki na gari ba za ka shiga aljanna kuma za ka ma a ciki wato ubangiji ta'ala in ya faɗi labarin yan wuta sai kuma yazo ya faɗi labarin yan aljanna idan ya gaya maka abun da in kai shi za ka shiga wuta shine bin shedan kenan anan sai kuma zai ya gaya maka ga abun da za ka yi kuma ka shiga aljanna saboda haka duk wa'annan abubuwan da aka faɗa in ka kauce musu kai imani da Allah kai aiki na gari to zaka shiga wato ainihin aljanna kuma ka dawwama a ciki amma in ka je ka biye wa shaidan kuma zaka tafi wutar jahannama to wannan shine wa'azi idan ka zo ka tsoritar da mutane ka nuna musu halaka to ka zo ka nuna musu tsira kuma amma idan ka halaka mutum baka nuna masa hanyar da zai tsira ba to zai iya tsira za ga wasu malamin wa'azinsu kullum akan azaba azaba kawai abinda zai kai ka wutar jahannama babu sassauci kaga wannan kuma ai zuciyar mutum sai ta karye ai to ina wace hanya kuma zan bi na tsira baka gaya mini ba to ya zan yi wasu kuma kullum falala falala abu kaza falalan su kaza aljanna kaga wannan kuma sai mutum ya take kawai ya dauka cewa duk sabon Allah ne ma zai shiga zai shiga aljanna kuma ba haka bane to zaka sai an hada abun biyu bainal khawfi war raja ka tsorita mutane sannan ka kwaitar da su rahmar Allah haka qur'ani yake wa'azinsa ku bar abu kaza yana da hadari ku yi abu kaza yana da mahimmanci. a haka sai kaga kullum kana tsorati kar ka shiga wuta kuma kana tamani shiga aljanna to a haka in ka mutu a haka shikenan kai mutuwa mai kyau in kai rayu a haka zaka je ka shiga aljanna ubangiji ta'ala ya ce wato za su shiga za su dawoma aljannan har abada wato ba ran da aljannan za ta kare kuma ba za a kawar da su ba aljanna ba za a ce ta kare ba shi kenan yanzu mulkin duniya ba yana karewa ba shi shikenan ka fita to babu kaura kuma a duniya za ka kaura ka koma wani wurin ko ka kaura ka bar duniya in ka shiga aljanna har abadan abada ba ran kaura dan mai gidan da zai kore ka ba shine ubangiji ta zai tiyaye da kai har abada ba zai saki fushi da kai ba ka samu ni nutsuwa ka miƙe kafarka ka ji kace abin da kake so ka sha abin da kake so a walwala da kake bukata aljanna amma fa sai ka sha wahala a duniya kafin kafin ka samu wannan kar duniya ta ruɗe ka Ubangiji ta lafe babu wanda ya shi gaskiyar magana. Shi sa manza sun a cikin hutubobinsa idan zai hutuba sai ce amma badu inna asbab alhadisi kalamullah wa khair alhadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharr al'umuri muhdathatuha fa inna kull muhdathatin bid'a wa kull bid'atin dalala wa kull dalalatin fi an yana yawan maimaita shi. Ki ku saurara ku ji bayan haka zancen da ya fi kowanne gaskiya shi ne maganar Allah shiriyar da ta fi kowace shiriya ita ce shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mafi sharrin al'amura su ne bidiyoyi kuma kowace bidi'a bata ne kuma kowace ata wuta za ta ga kullum ko sai an tunatar da mutane wannan amma zan kana yawan wannan wazin ma ya ka dan izala ne kai kai wai an karya dogon wa'azin ka kenan to shi hadisin kan iyaye kan yan izala ne kawai yan izala ne kawai aka saukar hadisin ko ayoyin alkur'ani da suke yakan fitiyoyi dole ne ka tsaya ka bi addinin ka sau da kafa kar wani ya roƙe ka ya tsora ka kan fitiyoyi ya zama duk wayannan hadisan ko jin su ma ba a yi ba ba a makarantar da su sukan kwata-kwata saboda barazana ne ga fitiyoyinsu ba za ka ji suna jawa irin wayannan ayoyin ko wayannan hadisan suna karantarwa amma manzo ya sama duk lokacin da zai wa'azi sai ya tsoritar da mutane akan bid'a ya kwadaitar da su akan sunnan sa sannan isar da sakon da yake son yake son ya isa ubangiji ta Allah ya kare mu da karewansa Allah ya kara mana imani Allah ya tabbatar da mu akan gaskiya wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh karim wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullah tace malam mijina yayi tafiya kimanin watanni shida daga baya sai na ji labari akan cewa ya rasu malam idan zan yi takaba yaushe ya kamata in fara bismillah wa Ah, idan an gaya miki ran da ya rasu to daga ran da ya rasu ta kawanki ta fara idan an yi wata ɗaya ne to yanzu kin ci wata ɗaya in wata biyu ne kin ci wata biyu in ma ya kai wata hudu da kwana goma da resuwansa labari ya zo miki to kin riga kin gama ta kaba za ki iya yin aure amma in ba a gaya miki ran da ya rasu ba kuma ba a san yaushe ya rasu ba zai iya waye zama ran da labarin ya zo miki ne ko kuma a'a ba ran nan bane ya daɗe da resuwa to kawai ki fara ta kaban ki tun yanzu domin ki fita daga shakka ki sake samuwa wannan take cewa malam na rabu da mijina kuma akwai irshi a hannuna idan za a ba da zakatul fitr wa zai bayar a shi ne zai bayar ma aishe waje bai ciyar da yasa, kuma bai bayar ba kina da hali sai kire mata wannan take cewa malam jiya mun rubuta takarda a kan cewa ina neman addu'a Allah ya bawa bai bani mijin aure maza da mata da gari ya waye sun sa ni a gaba suna ta zagi abun ba su gane ni ba amma suna abun sai na da zafi zagi wai mun tona wa mata asiri a wannan ba gaskiya bane so ma akwai dan munafurci munafurci a ciki yawa ai in dai mace tana ba tana bukatar miji ba laifi bane don ta yi haka sai kuma da kike ta zagin dangila kin samu ne tunda kin samu baki san zafin rashin samun ba a zamanin manza sama mace za ta zo ta cewa manza sama na baka kai sahabi ya ce fa kuma wannan bai zama matsala ba da haka ba ba ba ne kuskure bane abun da ta yi kuma bi ah, hakikanin gaskiya shine akwai mata da suke cikin wani hali suke cikin wani hali na rashin mazaje kuma ba a ko'ina ina a kursu saboda haka don sun fito tunda ba wai zuwa ce ta zo ta tsaya a gaban maza ba ma tace ina buƙatar miji kawai takarda ne ta rubuto ba a san wace ce ba ya za a ce wai ta ba da mata wani ba mata da aka yi saboda haka ke dai ki addu'a ubangiji ta Allah baki miji na gari kuma kina da shi ki rike mijinki don ba ki san zafin wannan abun bane ce yasa so da haka ba daidai ba ne zaginta da za a dinga yi kuma ai sawa da neman addu'an da ta yi ai ta shiga da har waɗanda suke da irin wannan bukatan ma waɗanda su ma ba su aiko da addu'o'in ba muna fata Allah ta'ala ya ba su mazaje na gari Allah ba ta miji na gari da ta aiko din sannan bayan nan kuma za mu shigar da sauran matan ma don ta ce a farko ubangiji ta ya yaye mata ta Allah ya ba ta mafita ya share mata hawayenta ya ba ta miji na gari wanda zai iya rike ta tsakani da Allah sannan sauran matan ma da ba su samu ba su ma ubangiji ta ala ya ba su mazaje na gari wa'inda za su iya rike su za ta ala ya samu dace wannan take cewa to ibala in zakatul fitr idan iya fitar za mu iya karɓa mu cinye to ta za ku cinye cire miki zakatul fitr kuma ki cinye akan me ai wani ake bawa in dai kai aka cirewa ba za ka ci ba sai ka ba wani na'am wannan yake cewa malam kamfani tana fitar da kaya na tasir akan kimani naira dubu ashirin idan aka yi mu kuma sai muka zaɓa sai mu ɗora mu a kai to abin da yake tambaya a nan malam shine kuɗaɗen da suke ɗora wannan kan halal ne don kamfanin ta sani suna yi amma abin da kamfanin ta hana su shine duk wani ɗan kasuwa da ya rijista yana ƙara masa ko naira a sayar masa kamar da kamfani ke saidawa idan har kamfanin ya sayar musu ne bashi da su sayar ko nawa suka kara riba ne a wurinsu domin an yi asaran kayan su ne ta shafa in ko an ba su talle ne to idan suka kara wannan karin dole su dawo da kamfani shi idan kamfani ya yi ba su shi kenan halal ne in bai ba su ba kuma dama nasu ne su wakilai ne ba za ka in ba sayar maka aka yi ba to ba za ka kara ba in ko sun ce ka kara to kai wakilin su ne in ka kara za ka da musu da wannan karin idan sun baka wannan halal ɗinka ne idan ba su baka ba kuma ya zama nasu ta masu ne masu kaya na'am wannan yake cewa malam na mutum ne ya samu dama ya ɗibi kuɗi a ma'aikatan da yake aiki wanda bai kasa kimanin naira miliyan goma ba ya je sai kaddara da shi a yanzu haka kaddaran ta ke kusan naira miliyan ɗari to malam idan in ya tashi sai ya ji wa'azi kuma akan abin da ya ba kyau ba ne idan ya tashi zai mai da kudin naira miliyan goma kadai zai mayar ko ɗarin gaba ɗaya idan kuma goman ya mayar sauran ya zai da shi to idan Allah ya taimake ka ka ji wa'azi ka tuba tsakaninka da Allah to iya miliyan goma za ka mayar amma ka gaggauta mai da ita kafin mutuwa ta zo ta ɗauke ka sai da mutuwa ta kwashe ka kuma kenan ka gaba ka mayar musu da haƙƙinsu ba idan ka mayar musu tsakani da Allah miliyan goma to miliyan casa'in ɗin nan yanzu ya zama halal ɗinka tunda kasuwanci ya yi da shi ko kuma wani abu da ya jujjuya ya samu wannan kuɗi kamar ka zo ka kwace wa mutum kuɗi ne ka danne shi ka kwace masa miliyan goma sai ka je kai kasuwanci da shi da don an ci riba ta zama miliyan talatin to miliyan ashirin naka ne iya miliyan goma za a mayarwa wanda ka kwacewa wanda yasa aka baka miliyon talatin din nan ko ashirin din ko casa'in saboda inda kuɗin nan sun halaka kai ne za ka biya su dole shi mai kuɗi bai da asara tun da ko bai da asara ba zai iya ci wannan kuɗin ba kai da kake da asaran da inda za a su ƙone ko a sace su sai ka biya za a ritsa ka sai ka biya to in ka juya su ko wato ainihin za a bar maka wannan ribar amma kuma fa ba yana nuna abun da kayin halal bane duk wannan abun da kai rike masa kwace masa kuɗi da rike masa ko ha'intan kamfani da rike masa kuɗi ka hana shi ya sarrafa kuɗin su ci gaba da cin riba a kansu duk wannan kana cikin haramun dumutu to da ka dole ka tuba ka koma zuwa ga Allah amma sunan ka azzalumi amma kuma wannan bai zai sa kuma a biyar musu da wannan wannan kuɗin ba su kuma in sun ci sun cire ne, ba halal din su bane da kuma ya zama halal in ka tuba ka koma zuwa ga Allah na'am wanda yake cewa malam gidan haya nake tare da wani amma shi a duk lokacin da nake fitowa sai ta da matayen shi wani lokaci ma suna fita ko riga babu zani kawai a daure wannan abun yana damina ko mutane da yawa suna da irin wannan damuwa malam a hankalin su. Eh, ya kamata zai don mutum a gidan haya ji tsoron Allah a iyalinsa tana shiga sutura din ta addinin musulunci tunda ba kai kaɗai bane a gidan bai kamata wani ya fito yana ganin su da da zani a kirki ba wannan ba dai ba ne da zaman gidan haya zama ne na lalura dole a dinga yin kafa kafa kuma abu ne wanda zai iya jawo fitina kwarai da gaske da haka musulunci ba zai yadda da wannan ba abdarura su tuqaddaru bi qadariha tun da lalura ne dole sai an zauna da kuma sai a ɗauki matakan da ba za a saba wa shari'a ba a ciki na'am wannan da ya ce malam a ja hankalin mutane masu sai da kaji a kasuwa su ji tsoron Allah akan cewa kaji suna tara kaji kimanin hamsin ko fiye a keji ɗaya ga zafin rana ga matsi ga ƙarancin abinci sai su ɗauki ɗauke su kamar ba halittu ne na Allah masu abin tausayawa ba sai su bar su haka ba abinci wadatacce ba ruwa ga matsi ga masu kaji ku ji tsoron Allah ku je na azabtar da kaji yawwa <laughs> ba ya ji ka sai da dabba ba to ku basu suna dan walwala kuma da abinci da ruwa eh ba ku akwai iskan wata mata ta shiga wutar jahannama da sababin kyanwa kaga kyanwa dai ai matsayin ta bai na kaza ba ko don haramun ne maka ci naman amma da ta daure ta bata ba ta abinci ba bata bata ta je ta ci wani abincin daban da kanta na kwari ba hatta ma ta hazala hatta mutu saboda rama sai ta je ta shiga wutar da sababin wannan to duk wata dabba ba a yadda ta daure ta baka bata abinci ba idan ko ka kika bata a ka'ida hukuma za ta kwace wannan dabban ta je ta sayar a dabba maka kudin ka kawai saboda haka in dai har ya kai ga za su cutu to haramun ne yawa su masu kiwon kaji su suka san yanayin kajinsu a kwaya nawa da a sa a keji inda ba su cutu ba su yi amfani da wannan zuwa bayan awa nawa za a ba su abinci ko ruwa inda ba za su cutu ba sai su kula da wannan idan sun kula da wannan sun fita daga haƙƙinsu Allah bai zai tambaye su ba amma idan suka ƙyale su suka dinga azabtar da su ko suka dinga mutuwa ma kaga wannan sun shiga haƙƙinsu kar mu ce dauka wai a yayi asaran kajin ne kawai a ai ka azabtar da halittan Allah ba a yadda ba amma yanda in ka kyautata masa zaka samu lada in ka musguna masa kuma zaka samu alhaki fi kulli kasijin raɗabin ajar manzala ya ce duk abu mai mai hanta ɗanye wanda yake bukatan abinci ko abun sha in ka bashi zaka samu lada kaga in baka bashi ba kuma ka zalunce shi Allah zai tambaye ka na'am masu roƙa du'a Allah biya musu bukatu suna alkhairi kuma Allah biya wani bukatu mu na alkhairi gaba ɗaya rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil